Bismillahir Rahmanir Rahim. Namiji ƙudan zuma. Babi na talatin. Shiru Sahana ta yi bata ƙara maganar ba, yayin da ita ma Marwaya ta sauya wata hirar har barci ya ɗauke Sahana a nan. Daga ita sai tawul ɗan fitil iya cinyarta. Tun bayan auren Sahana da Anwar babu jimawa iyayen Marwa suka samu sauyin aiki. Daga nan zuwa Labanan lokacin duk cikinsu babu mai waya. Haka nan ya sa sun jima ba su gauraya ba. Sai fa kwanan nan Marwan da kanta ta nemi lambar hana Har suka gaisa ta adana lambar da ke lokacin tana tsaka da wannan al'amari na shaye-shayen da take. Hakan ya sa ba ta ƙara neman Marwa ɗin ba. Sai ga shi ita ta kuma neman ta da kanta. Abdulsamad ko dama yau ya yanke wa kansa shawarar da yake ganin ita ce daidai. Don haka ya miƙe wajen sha biyu bayan ya gama duk abin da zai yi ya nufi ɗakinta. daga shi sai ɗan pant na maza a bakin gadon ya tattata a kwance ta yi filo da hannunta santala santalan cinyoyin da farare kal a waje ga tawul ɗin da ke ƙirjinta ya kwance har breast ɗinta guda ya leko, yana masa ƙwalele wani irin yawu ya haɗiya kafin ya fara takawa a hankali bulalarsa na wani irin zullo kamar zai faso wanda a hankali ya durƙusa a gabanta kawai ya sanya baki ya tafko shi ya kama sha take jikinsa ya ɗauki rawa a hankali ya ɗauke ta ya mai da ita tsakiyar gadon kafin shi ma ya haye har lokacin bres ɗinta yana bakinsa yana sarrafa shi ƙara ƙanƙame shi ta inda hakan ya masa daɗi sosai yayin da shi kuma ya soma wasa da sassan jikinta da farko ta ɗauka mafarki ne take amma jin abin yana daɗa gaba shi yasa ta farka a birkice Ele kuwa ta ga ƙato daga shi sai wannan ɗan pant wanda har ya ɗan zame shi abin ya fito ya yi tsaye kyam kamar mai neman abokin karawa ai ta san sanda ta zandama wani uban ihu ba tsabar tsorata da ta yi da ƙyar ya iya ce mata ke ni ne fa don Allah ɗan taimaka ki ɗan tsotsar min zafi ya faɗa cikin wata irin rikitacciyar murya a firgice su hana ta so yin baya sai dai babu dama domin riƙon da ya mata ba na wasa ba ne hakan ya sa da ɗan ƙarfi ta ce fyaɗe za ka yi min ne kan sai ɗan girgiza yana ƙara tura mata abin ba fyaɗe zan miki ba mata ta taimaka don Allah ki ɗan tsotsar min ya faɗa yana tura hannunsa a can ƙasanta take ta fashe da kuka jikinta yana ɗaukar rawa. Shi kam yau komai za ta yi ya tabbatar da ba zai iya ƙyale ta ba, domin ya tabbatar da idan ya ƙyale ta to babu shakka mutuwa zai yi. Hakan ya sa shi ma ya fashe da kukan yana faɗin ki taimake ni Sahana don Allah. Ya kika matsa wajen yana ji shi a ya na ji shi a matse. Kin ga fa hannuna ya ƙi shiga ki taimaka ki buɗe mun shi. Kukan sha'awa ita kukan tsoro haka ya riƙa binta. duk da ƙudurinta a kan shi masu karatu kun san dai ita ba dutse ba ce tun tana ɗan tutture shi har dai saƙonsa ya fara isa gare ta ta fara karɓar tayinsa ba ta san lokacin da ta kamo abin nasa ba ta riƙe wata bahaguwar ajiyar zuciya ya sauke ba tare da ya shirya wa hakan ba haka ya riƙa sarrafa ta yayin da ita ma take mayar masa da martani idanuwanta a kulle inna lillahi sai dai ya ji wajen da ya riƙe wani irin ruwa na bulbulowa alamun dai tana amsar tayinsa Sosai ya rika bi da ita har sai da ta kagara ta ƙagu ta ji wannan abin da ke zungurarta a can nahiyar tata, yayin da tsoron kada a kuma maimaita 'yar gidan jiya ya sa jikinta ɗaukar wani irin mugun rawa. sama duk da halin da yake ciki hakan bai hana shi jin mamakin yadda take a liƙe gangan ba, tambayar kan shi yake abin da yake shirin faruwa, shin Sahannat sa budurwa ce har yanzu duk da aure-auren da ta yi, ko kuwa dai wani abu ta shirya na daban. So, koma dai menene yana kan gaɓar da ba zai iya saurara mata ba, kawai so yake ya soke abin da ya tarar masa cikin mara. Dole sai ya fitar zai samu natsuwa. Hakan ya sa cikin natsuwa ya karanta addu'ar saduwa da iyali, kafin ya nufi fadar da ya gama ta tagayyararwa ta hanyar mummunan zato. Sai dai duk irin yadda ya so ya kutsa kai cikin birnin matancin nata hakan ya fuskara. Ya yi sakamakon jin ƙofar fadar a rufe To me hakan yake nufi? wai me yake shirin faruwa ne? Ko dai duk wannan watan-gaririyar rayuwar da ta yi tana nufin ta ce adana masa kanta ta har zuwa yanzu. da farko sai ya ya wuce kansa tsaye don a mugun fitina yake a matsayi yake sosai amma jin hanyar a matsagam ya sa ya soma binta a sannu yayin da hannunsa bai bar bakin wajen ba yana ɗan bi ta yan dabaru yayin da ɗayan hannun yake jikinta yana ɗauke mata hankali domin yadda ya ji ta ya tabbatar da cewa sahanarsa cikakkiyar budurwa ce domin ya tabbatar duk irin gyaran da za ta yi ba zai yiwu a ce ta liƙe kamar haka ba jiya hawa da bai san na menene ba sun hau zubo masa ba ƙaƙƙautawa ta riga ta gama sakan kan cewa jira kawai take ta ji ta a duniyar da bata taɓa fuskantar irin ta ba. Kawai ta ji ya kutsa da dukan ƙarfinsa, domin ya fahimci hanyar ba za ta bi ta sauƙi ba. Wani irin razanannen ihu ta saki sakamakon jin wata irin rikitacciyar azaba na ratsa tun daga tafin ƙafarta har izuwa tsakiyar kanta. Ƙanƙame shi ta yi jikinta na ɗaukar wani irin rawa, ta fashe da kuka ta ce, shi kenan, na saki jikina a inda za a kashe ni. Wayyo Allah Hajiya ki kawo min ɗauki. ta faɗa da wani irin razanannen yanayi. Shi kuwa sai da ya gama kutsawa da ƙyar ya iya samu ya ɗan shiga kafin ya ɗan fara juyawa yana ƙara shiga. bawan Allah nan bai duba cewa ita ɗin baƙuwa ce a wannan lamarin ba, bai duba cewa bata san komai akan harkar bai so haƙarta ba ƙaƙƙautawa, tana kukan azaba yana kukan daɗi tare da sambatun da bata gane me yake cewa ba, yau kam Sahana ta gane Allah da girma yake, Haka nan ta gane nahiyar da take son leƙawa ba wajen wasan yara ba ne, wajen jajirtattu ne kuma tsakwarkwaran mata wanda suka amsa sunan mata, su tsananin haƙuri da juriya. kowace irin bukata ta abokin rayuwarsu. Shi kam har ga Allah ya manta da waye yake tare. Hakan yasa cikin bacewar natsuwa ya rika ƙoƙarin fitar da abin da yake matuƙar damunsa. Yayin da tun tana hawaye tana roƙon ya ƙyale ta har ta saki ta zuba sarautar Allah ido. Shi kam bai ƙyale ta ba sai da ya ji sauyi kafin ya murgina gefe yana mai da numfashi. Yana sauke ajiyar zuciya. Sai da ya kwashe kusan minti biyar kafin ya dan sanya hannu ya jawo ta jikinsa. Ta saki ƙarar wahala. sabida zafin da take ji a can ƙasanta kamar an zazzaga mata barkono. Sori ya faɗa cikin tausayi kafin ya miƙe ya shiga sai da ta haɗa ruwa ya tsarkake jikinsa. Kafin ya haɗa mai zafi sosai ita ma ya zo ya ɗauke ta cak. Ba ta da ƙarfin yi masa musu ko gardama. Tana ji tana gani ya riƙa gasa ta yana sauya ruwa har sai da ya tabbatar ta gasan. Kafin ya tara mata wasu ruwan ya kai bakinsa daidai kunnenta. za ki iya wankan tsarkin ko na yi miki da kaina sai ki yi niyyar. Wani kallo ta watsa masa sannan ta ɗauki kanta daga gare shi, saboda yadda kunyar shi ke neman halaka ta. Tsadaddan murmushi ya sakar mata ya manna a idanuwan nata kis. Ya fita ya sauya zanin gadon wancan ya kawo shi toilet ɗin. Ya sa a injin wanki lokacin har ta gama ta fito tana ɗaura tawul. Ta ji an sure ta an yi sama da ita. Wallahi ta tsorata don bata ji shigowarsa ba. Maimakon ya kai ta gadon wani irin bacci take ji sai kawai ya nufi saman kujerar gaban gadon da ita ya zauna sannan ya ɗora ta saman sai yana binta da wani irin kallo yayin da wata irin fitinanniyar kunyar ta yake saukar masa sahana dan Allah ki bani labarin bayan rabuwar mu mana da irin rayuwar da kika yi da sauran mazanki Wani kallo ta watsa masa cikin mugun sanyin murya ta ce, Ba dai ka samu abin da kake wa fushi a kai ba shi ne dai babu wanda ya nasarar shiga wannan fada, sai kai kuma ban yafe ba ehe. Ta faɗa tana murguɗa baki tare da kawar da kanta gefe. Cikin tashin hankali yake duban ta wata irin nadama na ziyartar sa. Wallahi sai ya ji ya kasa haɗa ido da ita sahanarsa ce ta killace masa kanta. Ko dai wani abu ne daban. Yana buƙatar wannan amsar. Ganin sai gingiɗi ta sa take yi ya sa kawai ya gyara zaman sa rungume ta tsam haka ta gyara kwanciyarta ta kama barcin ta hankali kwance kafe ta yi da ido fuskar ta ya yi fresh wani irin tausayin ta ne ya kama shi haka ya rika yanka mata bakar magana don ma ita din ba kyalle ba ce ba komai take saurara masa ba washe gari kiran sallar asuba ne ya tada ta ta ɗan motsa wuyanta da ta ji ya ɗan riƙe a hankali ta riƙa bin shi da kallo yadda ta yi wani ɗaiɗai a jikinsa sai ta taɓa baki ta yunƙura da kyar. don har yanzu akwai saurin tsamin jiki a tare da ita ruwan ta kuma haɗawa masu zafi ta kuma shiga ta ɗan jima sosai kafin ta yi wanka da alwala tana fitowa suka yi ido huɗu Tun sanda ta motsa shi ma ya tashi, dama ba wani baccin kirki ya ba so haka nan ya rasa zaman me yake a maimakon ya tashi ya raye daren, sai dai jikinsa da yake a mugun sanye saboda ɗimaucewa da al'amarin nata, ya sa duk wani garkuwar kuzarinsa ƙaura wa jikinsa. Suna hada ido ta galla masa harara tana ɗauke kanta. Hakan ya sa ya saki wani dan murmushi yana girgiza kai. Raɓa ta ya wuce toilet ɗin don ta tsare hanya ne tana harar-hararen gefe. A gaggauce ɗaura alwala ya wuce masallaci domin an riga an tayar. Ita kuwa a nan inda ta yi sallar ta kuma ɓangarewa a domin baccin da take ji, wanda a da tana idarwa take kama shirin yaranta, domin tafiya makaranta. Yau dai kam sai Abdul Abdulsamad ne ya yi wannan. Yana shigowa ya ganta saman sallayar tana bacci. A hankali ya karasa ya ɗauke ta ya kai ta saman gado ya kwantar da ita, ya zauna ya sa mata ido yana kallon kamar wata sabuwar halitta a gare shi. Wani irin santa da tausayinta ne yake ban jinin jikinsa. A haka ka Khalid ya farka yana kiran mamma da sauri abdulsamar ya fita a takaice dai shine yayi komai na gidan sannan direba ya ɗauki Khalid zuwa makaranta shi kuma baby ya ɗauka tare da kayanta suka fice a ran sai yake faɗin idan mun gama cin amarcin kwa dawo har Khalid ɗin ma a wuce da shi can kai lafiya na ganka da yarinya ko wanka babu ina su hanar wallahi na san bata san ka ɗauko mata yarinya ba mam ta faɗa tana hararar shi domin a tunaninta ko baƙin halin ne ya motsa ya ɗauko yarinyar ɗan kallon mam ya yana ƙasa da kai tare da su iya sai ta bi shi da kallon mamaki to kunyar kuma ta maye shi da ya riga ya gama mai da ita kamar kakarsa ba ta da lafiya ya faɗa a ɗan da ke gudun kar ta ɓaro masa aiki da mamaki take kallon shi sahanar ta faɗa da mamaki mai kai mata na san dai sahana ba za ta taɓa baka yarinyar nan ka kawo min ba sai dai ko kasa tashi ta yi Zama ya a kusa da mam yana faɗin mam don Allah ki bani labarin rayuwar Hana mana na bayan mu. Harara ta galla masa ta ce ka je ka tambaye ta mana sai ni marainiyar wayanka. Dan ƙasa ya da idanuwansa aran sai yake faɗin yadda na kuma ɓaro wa kaina aiki ina zan samu wannan amsar kwana kusa. Ni dai taimako na zaki don Allah. Idan na ƙi ta faɗa tana nazarin fuskar shi. Na san ma ba za ki ƙi ba momi ya faɗa yana riƙo hannunta. To na ƙi ɗin ta faɗa tana tura hannun nasa. don Allah ki taimaka nan dai ya kafa mata na ce har sai da ta amince ta faɗa masa komai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine abin da ya rika maimaitawa a ransa idanuwansa suka kada suka yi wani irin firgitaccen ja ita ta babu gadon yanayin da ya shiga sai hankalinta ya tashi. Abdulsamad baya saurin fushi amma idan ya fushin abin baya masa kyau. A zabure ya miƙe man ma ta yi saurin miƙewa ina kuma za ka Abdul cikin wani irin yanayi ya ce man wannan matar ita ce silar baƙin ciki na ita ce silar da ta sa ni riƙa musguna wa rayuwar hana Ina faɗa mata baƙaƙen maganganun da ba kowa zai iya jurar su ba don ma ita ɗin jaruma ce ta iya shanya komai a ranta. man ban ji zafin irin yadda Sahana ta raba ni da kanta kamar yadda take wannan rayuwar ba ashe wannan ne dalilin ta ya kike tunanin zan kyale wannan tsinanniyar lauren shh abdul karka ka sake magana a yanzu haka lauren tana asibitin kashi saboda raga-raga da sa'ali suka yi mata bayan haka ma an ce bakin cikin rashin nasara ya sa ta haukace hakan yasa ake ta samun matsala da gyaran da ake yi mata dole sai da aka hada da yi mata allurar barci akai-akai komawa ya zauna zuciyarsa na wani irin fat-fat kuka kuka nake so na yi mom zan mutu wayyo Allah mutuwa zan yi mamurƙe min na? inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hankalin mam in yayi dubu ya tashi Ciwon ƙirjin ne yake son motsawa kafin ma ta yi wani yunƙuri ya yanke jiki ya faɗi. Sai wajen sha biyu da rabi ta farka hankali kwanta ta miƙe. Wanka ta shiga bayan ta ƙara gasa kanta sannan ta sauka ƙasan ta yi mamakin ganin ko ina tas-tas. Sai dai rashin ganin bebi ya sa ta ɗan damu duk da ta san ba za ta ɓata a nan ba. Yunwar da ke sussukar ta ya sa ba ta je tambayar baba mai gadi ko ya ga Abdul ya fita da bebi ba. Har za ta shiga kicin ta fasa sakamakon yadda ta hango yadda ya ƙawata dining table da ado. Can ta nufa farfesun kayan ciki ta buɗe sai da ta lumshi ido tsabar kamshin da ya bugi hancinta har yanzu yana nan da iya girkinsa ta faɗa a ranta tana janyo filet ɗaya daga filet ɗin da ta ga ya jera ba ta yi wa kanta ƙwauro ba ta ci ta ƙoshi kafin ta fita wajen mai gadi yake faɗa mata ai alhaji ne ya fita da ita dama ta yi tunanin hakan a ranta ta ce allah ya sa ya yi mata wanka tana shigowa falon kiran mam yana shigowa ta ɗaga tare da sallama Bayan sun gaisa Mam ta ce, Sahana don Allah ki daho mana shayi da ruwan zafi, ki kawo mana asibiti. Tana shirin tambayar marar lafiyar Mam ta katsa kiran don haka da ɗan gaggawa ta haɗa komai har da abincin da ya dafa ta wuce. To ma hi saurare, bari mu dakata a nan mu